A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta sake daukar wani sabon salo yayin da wasu 'yan bindiga a jihar ke farma jama'a. Sannan kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a salamu alaikum. da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya koma kasar Bangladesh Alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon kwarya bayan murabus ɗin tsohuwar Firaminista Sheikh Hasina. Yunus mai shekaru 88 wato 84 ya sauka a filin tashi da saukar jiragen Hasrat Shesh Jalal na Dakar a wani jirgin sama daga birnin Paris. Kuma babban hafsan sojan kasar Janar Waka Uzzaman da wasu manyan hafsoshin sojan ne suka tarbe shi. a rantsar da shi yau alhamis jim kaɗan bayan saukarsa shugaban ƙasa muhammad shahuddin ya rantsar da shi tare da ayyana shi a matsayin babban mai bayan shawara matsayin da ke kusan mataki ɗaya da prime minister rikicin da ya fara ne da zanga-zanga adawa ta tsarin rabon aikin gwamnati ta kuma faɗaɗa zuwa babba adawa ga wato tsawon wa'adin hasina wanda ke nuna zargin cin zarafin bil'adama da magudin zaɓe sama da mutane 300 ne suka mutu a makonnin farko na zanga-zangar ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2024 'yan jam'iyyar democrat kamala harris da donald trump na jam'iyyar republican suna kokarin caccakar juna a kowace rana don tunatar da masu kada kwarai akan gazawa ɗayansu. su harris ba ta ɓata lokaci ba a jawabin yakin neman zaɓenta kafin ta tunatar da masu kada kuri'a kamar yadda ta yi a ranar laraba cewa ta kasance mai gabatar da ƙara ta jiha a california jihar da ta fi kowace yawan jama'a amurka wadda ta sanya waɗanda aka samu da laifi a gidan yari ta ce ta san irin nau'in trump wanda ta lura cewa shi mai laifi ne wanda kuma aka same shi alhakin zamba ta miliyoyin daloli a harkokin kasuwancinsa da kuma raki kan maganin ɓatanci. a ranar alhamis lokacin da trump ya ciki harris ya sanar da taron manema labarai na farko a cikin watanni a gidansa na mara lago da ke jihar florida wannan ya zuwa shekarun da abokin takararsa jerry vance ya zargi harris kan rashin gudanar taron manema labarai ko kuma zama don tattaunawa da wata kafar labarai a cikin kwanaki sha takwas tun lokacin ta zama kan gaba wajen zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat a ƙasar spain 'yan sanda sun kaddamar da farautar tsohon shugaban wato catalonia charles puigdemont a birnin barcelona dan awaran na catalonia mai farin jini ya koma spain a ranar alhamis shekaru bakwai bayan da ya tsere daga kasar yana fuskantar wanda ɗan san macin kama shi Pigdemont ya tattaki a wato ya yi tattaki a asarce daga gidansa da ke Belgium zuwa arewa maso gabashin Spain ya kuma yi jawabi a gaban ɗin magoya bayansa tsakiyar Barcelona ƙarƙashin hancin jami'an 'yan sanda. Ba su yi yunƙurin kama shi ba. Pigdemont ya shiga cikin tanti Marko kusa da shi bayan jawabinsa daga nan ya fito da sauri ya shiga wata mota mai jira da ta yi awon gaba da shi. 'yan sandan kataloni sun kama wasu jami'an su biyu bisa zargin taimakawa mishi wajen arcewa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zanga-zanga masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare da dama a faɗin birtaniya ba ta yi nasara ba a yau alhamis yayin da masu zanga-zangar adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana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 Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Rivers ta bayyana damuwa sosai akan yadda zanga-zangar a jihar Rivers ta rikide ta koma tashin hankali kuma ta ce za ta ɗauki matakin da ya dace akan masu tada zaune tsaye. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. Zanga-zangar gama gari da ke gudana a jihar Rivers ta ɗauki wani sabon salo to rana ta farko dai da 'yan zanga-zangar suka fara zanga-zangar cikin kwanciyar hankali da limana kuma suka bi manyan titunan jihar Rivers suna bayyana korafe-korafensu dangane da tsadar rayuwa da yunwa da ta addabi al'ummar ƙasar to sai dai kuma daga rana ta shidda zuwa ta bakwai har kawo yanzu 'yan zanga-zanga mafi yawancinsu matasa sun mamaye inda ake ke gudanar da zanga-zangar inda kuma aka fara kaiwa juna hare-hare inda ake zargin wasu 'yan bindiga da kai wa 'yan zanga-zangar farmaki haka kuma 'yan bindigar sun kai hare-hare a gidan wasu fitattun 'yan siyasa a jihar ta ribas lamarin da ya kawo hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. rundunar 'yan sandan jihar taribas ta ce ba za ta lamunta ba kuma a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a yayin zanga-zangar musa olatunji diso shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar taribas ya ce the inspector general of police especially have come out to talk about that kind of um, demonstration that we're talking about. Yana cewa ne kamar yadda ka sani babban speto janar na 'yan sandan Najeriya na ƙasa ya gargaɗi masu zanga-zanga kada su farma dukiyar jama'a haka kuma mu ma a jihar ba ba mu yi ƙasa a gwiwa ba don ɗaukar irin waɗannan matakai musamman na yadda wasu 'yan bindiga suka fara cin karensu ba babbaka na farma 'yan zanga-zanga da kuma wasu fitattun 'yan siyasa to labudda ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya kuma dole da ne mu samar da tsaro ga al'ummar jihar Taribas Mun samu wasu bayanai na sirri da ke nuna cewar 'yan ta'adda na shirin kai hare-hare a sassan jihar Taribas Ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Um, 'Yan zanga-zangar tsadar rayuwa dai a jihar Taribas su ma dai ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin. Currently, all the security agencies have been made to into action to monitor the process. Wannan yana cewa ne sunana Bari a yace yace halin da ake ciki a yanzu dukkanin jami'an tsaro na cikin shirin kota kwana domin zargin da ake na 'yan bindiga daga kai hare-hare yayin da muke gudanar da zanga-zanga domin duba yadda zanga-zanga ke gudana a sassa daban-daban jema 'yan bindiga sun kai hari a yayin da muke tsaka da zanga zanga kuma sun ci zarafin wasu 'yan jarida gida sai dai kuma daga bisani jami'an tsaro sun kama wasunsu ko a yau ma dai mun fito zanga-zangar amma kuma ba ko ina muka je ba domin gudun abin da ka iya biyowa baya bayanai dai na nuna cewar kungiyar 'yan bindiga ta yankin Niger Delta da suka aje makamansu wadda ke karkashin jagorancin Asari da Kubu a baya-bayan nan ta yi kurarin cewar kada wani ko wata ya gudanar da zanga-zanga a yankin na Niger Delta haka kuma a yankin kabilar Ibo mai jihohi biyar wato kudu maso gabashin najeriya su ma sun zaɓi kasancewa gida kan kauracewa zanga-zangar matsayin rayuwa wani tsohon ɗan bindiga a yankin na niger delta janar abe abaku ya ce za su ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga ta tsadar rayuwa yana cewa ne bari in gaya maka gaskiya dole fa mu ci gaba da zanga-zanga a yankin na niger delta domin mu yi fito na fito kuma mun fito mun shiga wannan zanga-zangar domin kuwa akwai matsayin rayuwa da yunwa ga taɓarɓarewar tsaro manoma ba sa iya zuwa noma kuma babu abinci ana ta samun tashe-tashen hankula kuma tsadar rayuwa ta riga ta yi yawa ka dibi sanatocinmu irin dimbin motocin da suke shiga motocin su ma abin kallo ne saboda haka ba za mu daina wannan zanga-zangar ba. I'm not happy.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 To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Wata tawakar masu bincike daga jami'ar Wisconsin Madison sun yi nazari akan wasu duwatsu wanda ya nuna cewa wata tana motsawa kuma akwai yiwuwar zuwa wani lokaci za a koma sa'o'i 25 sabanin 24 da muke amfani da shi a duk wuni a yanzu ko me hakan yake nufi Ɗan jarida kuma mai nazari akan al'amuran addini da kimiyya aliyu abubakar ya yi bayani akan wannan al'amari inda ya ce wannan magana gaskiya ce amma akwai abubuwa da ya kamata a fahimta kafin a gane yaya lamarin yake na farko dai ba tun yanzu ba masana kimiyya suka gano hanyar da ake auna motsin wata da lokacin da yake zagaye da yadda yake da nisa daga duniya ko yake iya kusantarta tun wajen shekarun 1960 lokacin da ƙasar amurka ta jefa kumbon nan na afolo wato 'yan sama jannati su nils armstrong sun girka wani madubi a duniyar wata wanda zai ba masana sararin samaniya a nan duniya za su iya harba leza wadda in ta je ta daki madubin za ta dawo wanda yake auna musu distance din duniya da shi ainihin wata to wannan ya tabbatar da cewa watan nan yana motsi amma ya motsin yake abinda wannan laser ta auna shine yana motsin sentimita uku da takwas bai ma kai sentimita hudu ban motsin da yake a shekara guda so kaga wannan motsin idan zai dinga tafiya kafin kuma a shekaran nan yana ƙara wannan motsin 3.8 cm da yake a shekara yana ƙara tsawon lokaci na agogo da kawai ɗaya da ɗigo hudu na milisakan in ka ce milisakan ana magana shi kansa sakan in ka raba shi gida dubu to kashi ɗaya da ɗigo hudu yake karuwa akan lokacin da yake akan duniya sakamakon wannan motsi na 3.8 cm da wata yake so kaga idan wannan abu zai ci gaba bai canja ba zai ɗauki shekaru kusan miliyan ɗari biyar nan gaba kafin a ce wannan milisakan ɗin ya taru ya taru har ya samar da tsawon awa guda so maganar cewa za a sami bambancin agogo wani na abu zuwa a gani gaskiya duk magana ce ta mutane ba dai a ma duniya ta kai shekara miliyan 500 nan gaba to kaga ba mun ba sai dai jikokin jikokin tattaba tattaba kunnen mu so don haka babu wani abin fargaba cewa wai wannan motsin da yake zai kawo wani significant canji na yadda muke awan lokaci a doron duniya amma hakika gaskiya ne wata yana shifting kuma dama tun asalin farko ma da aka halarci duniyar da watan yanayin lokaci yana canza dan a wancan lokacin da yake duniyar da watan suna gudu da sauri to kaga juyawar ta sa awa shida ne maimakon yanzu awa ashirin da hudu da yake to amma a hankali a hankali ta saukaye stabilizing so yanzu kuma yana kan wannan zai ta tafiya haka zuwa wani lokaci so kafin a ce an samu lokacin da zai ma daina tasiri a akan lokacinmu watakila sannan rana ma ta yi bindiga ta fashe ta haɗiye da watan da ita duniyar kanta don ana magana sai nan da shekaru biliyan kusan tara kafin wannan lokacin ya faru saboda haka magana ta gaskiya shine wata yana motsi amma wannan motsin da yake ba zai affecting din yadda muke kirga agogo a doron duniya a wannan lokaci ba. sannan a ƙarshen watan yulin da ya gabata ne mujallar popular science ta wallafa wani labari da ya game da jiragen sama na fasinja inda a farkon watan yuli watan na wasu mutane suka jikkata bayan wani mummunan gargada cikin wani jirgin air europa wanda ya taso daga spaniya zuwa uruguay sannan kafin nan ma a ƙarshen watan mayu an samu wani al'amari mai kama da wannan inda wani mutum da ake harsashin bugun zuciya ya samu ya ce gagarunku bayan wata mummunar gargada da ta auku cikin wata jirgi mallakin singapore wacce ta saso daga Landan wanda a dalilin wannan na tuntuɓi farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilaberi wanda ya ce wannan al'amari baya rasa nasaba da sauyin yanayi. shi dai abin da za a iya ganewa cewa gargada yanzu ta yi yawa saboda bayan da za a yi kai tahiya awa daya awa biyu cikin jirgi baka ci ba gargada musamman ma a wajajen da ake da manyan-manyan kamfaninnuka wanda suke hutar da kamar iska su na abubuwan da suke sarrafawa. Rankinan in ta zo ga duwatsun nan sama take to a lokacin da ta yi sama nan kenan tana iya ta yi sama har daidai inda zata iske daidai inda jirgi yake tafiya a lokacin nan ita ma haɗuwa wannan yana iya kawo wannan aji wannan gargada sosai cikin jirgi zahin rana eh ko kuma in ce temperature ko temperature da faransanci wannan ma wani abu ne wanda yake yana iya kawo gargara cikin jirage abu ne wanda yake zahi yana ba da iska wadda yake tana yin sama duk abin da zahi yanzu cikin wuta bai da zahin saman wuta to a lokacin da aka samu zahin rana sosai to wajajen wannan duka wannan zahin turin na ƙasa da ke guda yana yin sama ne in yi sama kuma a lokacin nan kan ya samu ya rage ƙarhin shi shi ma kamar yadda ka san an hura um, me ake ce mata wannan a makera inda ake hurun wuta to haka ne ma daga ƙasa wannan iskan nan mai zahi take huruwa ta yi sama to in ta yi sama ka gani kenan wannan ya zama to ita ma iska ce mai karhi mai zahi wadda take zuwa ta iske jiragen nan kuma a lokacin nan dole ne sai abin ya girgiza su wani lokaci ana samun wannan gargada tare da duka abin da ya shahi yanayin canjin eh, yanayi yanayin gurɓacewar yanayi da kuma eh, duka abin da yake illolin da yake iya kawowa musamman ma eh, wanda ake samu kamar a ƙasashe wanda suka ci gaba sosai kamar su amurka su China yanzu inda ake da su ingila eh, da sauran ƙasashe wanda an san lalle suna da ci gaba bisa kan abin da ya shahi industry ko kuma ma'aikatoci na zamani wanda yake suna da cikin eh, yanayin su suna kutar da gas-gas na kamfanoni da yawa wanda yake suna yin sama kuma a wannan wajajen da an zo sai a ji. Wannan kenan. Cibiyar da ke kula da al'amuran yanayi a Amurka ta ce akwai yiwuwar za a fuskanci matsalar guguwar hurricane wanda suka ce yana da alaƙa da hauhawar alkaliman zafin teku da ake fuskanta wanda ya wuce kima. cibiyar ta ce sauyin da ake fuskanta ya yi tasiri akan yanayin da ke haifar da guguwa ta hurricane wanda ba a taɓa samun aukuwar yawan guguwar da ake hasashe ba a wata tattaunawar da na yi da dr murtala uba muhammad malami a jami'ar bayero ya ce baya ga matsanancin zafi yanayin el nino yana tasiri akan irin waɗannan guguwar. El abu ne da yake da alaƙa da yanayi yana da alaƙa da kadawa iska akwai iska da ake cewa air mass wacce take iska ce mai ƙarfi da take kadawa ta saman teku to duk lokacin da ta zo ta saman teku zai